القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابق قوة رمضان hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin daidai da hudu ga watan bakwai shekara 2015 Allah nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu Allah ya dawo da mu a wannan masallaci masjid ahlul bait was sahaba a wannan layi da ke layin hausaro a wannan unguwa ta tudun wada cikin wannan gari namu na Kaduna domin ci gaba da tafsirin alkur'ani a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i kamar yadda aka ainihin wato saba mai wannan takaddar shi yana buƙatar addu'a ne kamar yadda ya bayani cewa yana da yan uwa ya cika faɗar gaskiya yan uwan nasa sun tasa shi gaba da makirci da sharrance-sharrance na haka yake fatar yan uwa su saka shi cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare shi ga baki ɗaya na biyu akwai hajiya maimuna za a iya ganin ga jakunkuna nan guda biyu da wannan jakar gana mazgon nan da wannan kwalin wannan kwalin kaya ne irin na wato da ake siyarwa na karatu su kilina ne su jakunkuna ne su fensir ne su waye da aka shi ne ta turo da wannan kaya ko dai dama marayin da ake daukar nauyinsu a raba masu kayan gurin karatu ko kuma a siyar da kayan a yi amfani da kudin akan marayin muna roƙon Allah madaukakin sarki dukkan abin da take nema gurin Allah na alheri Allah ya hada ta da shi abin da kuma take gudu na sharri Allah kuma ya nisanta ta da shi sannan akwai dan uwa malam nura gashi a ashabul maimana ma ashabul maimana saboda haka gashi a dama shi ma ya aiko da kiraman atamfa har guda shida Allah ya saka masa da alheri sannan akwai wata yar uwa sunanta Jummai daga Mando ita ma ta aiko da ainihin wato kaya ga sunan wannan bakon ina ganin da kuma wa'incan jakunkunan Allah ya saka mata da alheri to dai mata ne dai suke ta yunkuri suke ta kokari maza dai muna gani sai dai a ci gaba da fiki-fiki da ido kawai wadda haka maza a ji tsoron Allah a tabuka Allah ya sa mu dace ah, sai kuma maganar da muka ce akwai wani matashi da ya rubuto mana takarda cewa shi ɗalibi ne yana sana'a yana karatu kuma yana so zai yi aure da haka wanda ya rubuta wannan takardar idan ya ji saƙo in ya ji to ya ƙoƙari ya garzayo ya zo ya ainihin wato same ni wannan shi ne a taƙaice Allah ya samu dace a kan makallawa bismillah إن في خلق السماوات إن في خلق السماوات والأرض akan wannan ayar inna fi inna fi ikhtilaf inna fi samawati wal ardi wa layli wan nahari wannan ayar suna daga cikin ayoyi da ya kamata a ba su kulawa ƙwaran gasken gaske domin kamar yadda bayani zai zo nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul liman qara'aha bane ya tabbata ga mutumin da ya karanta wannan ayar bai tsaya yayi tafakkuri da tintintini akan ta ba daga wannan ayar inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار زوا قرشن يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون da Imam al-Qurtubi ya tashi da ya kawo ayar sai da yace a cikin wayannan ayoyin akwai matsaloli guda 25 kuma da ya dauka yace al-mas'alatul ula ya fitar matsala ta biyu ya fitar sai da ya kawo matsalolin guda 25 a cikin wayannan ayoyin da zamu karanta Da haka ba karatu ake yi ba na gudu don muna so ne a karanta ƙwar'ani karatu na fahimta a ɗakko shi daga duniyar karatu a sashi a duniyar aiki wannan shi ne fahimtar da muke so a littafin Allah nan dama makasudin saukar da ƙwar'anin a doron ƙasa kenan a karanta ƙwar'ani a yi aiki da shi a matsayinsa na littafin Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna ƙoƙarin mu nuna wa mutane wato ikhtilafin laili wan nahari yadda dare da gudu ke dare da wuni suke sassabawa suke wuwucewa cewa al'amura da dama za su ainihin wato faru sakamakon zuwan wa'annan ainihin abubuwan su zo su tafi a jiya mun fara bayani muka ce daga minci ake samun mintuna daga mintuna ake samun awa daga awa ake samun ainihin wato wuni daga wuni ake samun ainihin wato dare da ainihin wato wuni mun faɗa mun ce Allah madaukakin sarki ya faɗa ayyaman da na kira guri hudu ne a Qur'ani yawmukum guri biyar ne yawmuhum ma guri biyar ne ne guri biyu ne kaɗai a cikin alƙur'ani. na haka Allah ta'ala ya ce kul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin na haka waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'il ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقداهن سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها ذاك وإن قرارين قدابي يومين ya zo a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala muna da kwanaki wato guda bakwai ne wuni takwas a cikin al'ur'ani kwanaki guda bakwai muna da ainihin wato wuni takwas wanda wa'annan wuninnukan guda takwas idan suka haɗu suka maimaitu sau hudu a sati su suke ba mu wata ɗaya kuma a cikin kwanakin da muke da su wato a nuka wato na kwanaki guda bakwai kwana bakwai wani guda takwas da Allah ya ce kul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn kuna kafirce ma Allah wanda ya halicci ƙasa a cikin kwanaki guda biyu malamai suka ce shine yawmal ahad wa yawmal ithnain Allah ya halicci ainihin wato ƙasa a cikin kwana biyu ranar litinin ko ranar lahadi da ranar litinin wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل شين في يوم الثلاثاء والأربعاء idan ka haɗa da wancan bin da wannan bin zai baka ainihin wato kwanaki guda hudu bayan ainihin wato yawmul thulatha wa yawmul arbi'a sannan akwai kuma wato yawmul khamis wa yawmul juma'a shine faqadahunna sab'a samawati fi don haka in ka hada da wa'ancan kwanaki guda biyu da wa'annan da wa'annan shi zai baka ainihin wato kwanaki guda shida don haka Allah yake cewa inna Rabba Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati shi shine kwanaki guda shida a cikin kwanaki guda shida da muke da su wanda Allah ya faɗi cewa ya halicci sammai da ƙasai wanda in ka tattara a kwanakin da muke da su kuma guda bakwai wanda wuni takwas to duka kwanaki ne guda biyu kaɗai alƙur'ani ya ambaci sunansu daga yau masab sai yau juma'a Allah ya ce wa laƙad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti fa da lahum kunu qidadatan khasi'ina kamar yadda ya ce wasalhum anil qaryatin lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fi sabti idh ta'atihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la la ta'tihim daga ranar asabar sai kuma ranar juma'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wadharul bay' wa'annan sune wulinnukan da sunayen su yazo a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala to idan aka samu satittika wajejan guda hudu suka maimaitu to shi yake bada ainihin wato wata wanda wata idan ya maimaitu so goma sha biyu a shekara shi kuma shi yake ba mu wato shekara ɗaya wanda ita kuma shekara ita take ba da wa shekaru wanda kuma kwanakin ɗan adam daga wannan matakin suke biyowa idan mutum zai yi shekara ɗari a duniya daga wannan matakin ne wata rana za a waye gari sai dai kawai ya ji shirif an sa shi a rami ana loda mar ƙasa da ka kwana ka tashi ka ƙara kusa da kabari da ka kwana ka tashi ka ƙara kusa da mai kusa da ƙabari yanzu da an gama karatun nan ana gaggisa masha Allah alhamdulillah ana sai da sabu ala kai mu gobe lafiya kowa cewa yake Allah ya ƙara bantare wani abu daga cikin kwanaki na haka ake na haka wata shi yake ba da ainihin wato watanni wanda muna da watanni guda goma sha biyu a shekara kamar yadda Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah suna ashara shaharan fi kitabillah kuma watan Allah ko dai ashirin da tara ko talatin bature ne manya su turawa wani watan nasu ashirin da takwas wani ashirin da tara wani talatin wani mai talatin da ɗaya amma shi watan Allah ashirin da tara ne ko talatin muna da watan almuharram sannan muna da watan safar watan rabi'ul awwal rabi'ul akhir جماد الأولى جماد الآخر رجب شعبان رمضان سننسي شوال akwai zulƙada akwai zulhijja wa'annan su ne watannin da muke da su guda goma sha biyu a cikin watanni to wata Allah maɗaukakin sarki sai da ya faɗa cewa huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara wa manazila manazila Allah shi ya sanya hasken rana yana da zafi hasken wata ba shi da zafi sannan ya kaddara masa masaukai Allah sai ya ce ta'lamu adadis sinina dan kusan adadi na lissafi da kuma ainihin wato kididdige abu inji Allah shi yasa da ya gama sai ya ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan ba sai dan gaskiya inji Allah madaukakin sarki Allah ya ambaci wato sana shekara guri guda bakwai a cikin alƙur'ani sannan ya ambaci ainihin wato sinin guri goma sha biyu kuma a cikin ƙur'ani wanda ba lokacin da za mu janyo ayin ba wannan muke ba ummatin yana so sai ya koma sirin da muka yi a kan waye kashi imamu husaini da muka an gwado salatta ce muka yi ta wajen awa goma sai ka je ka nema ka ainihin wato aji tunaka Allah ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi lallai a cikin yadda Allah ya halicci sammai da ƙasai shi yasa ya kawo inna harfu nasbin wa taukidin da fi harfu jarrin ne khalqis samawati wal ardi a cikin yadda Allah ya halicci sammai da ƙasai sai ya kuma kawo lamul muzalaqatu lit tawkid sai ce la ayati wallahi akwai abun lura yadda Allah ya ajiye wannan saman da yadda ya shimfiɗa ƙasa da yadda dare da wuni suke zuwa suna wuwucewa Allah ya ce akwai abin lura amma ba ga kowa ba sai mutumin da yake da hankali yake gane cewa fa wani abu zai faru nan gaba yanzu ba muna kaduna ba ne wallahi nan gaba sai an waye gari wanda ma ya san ka a kaduna ba a san shi ba sakamakon zuwan mai allairi wannan haru wanda ya san ma wanda ya san ma sai an waye gari nan gaba ba a san shi ba in ko kaga nan gaba wanda ya san ka an san shi ko ambatan ka bai wuce ba to sai idan ilimi kai mai hidima ilimi kan baka mai hidima duniya ta manta da kai yanzu duniyar najeriya matukar tana gini allah bai ruguza ta ba babu yadda za a waye gari a ce an manta da ambatan mala bakar gudu saboda ilimi ya raya shi yasa dan nasiru yake cewa wa zawal basair fil hayati wa in fanau amma walgumri gumri mafqudun wa illam yubqari su ma abuta karatu koda sun kare to basu kare ba su malan albani su malan jabar kaga sun mutu amma baya da za ambatan su ya gushe dan ilimi suka yi mai hidima amma walgumri gumri shi jahili mafqudin wato rasasshe ne wa illam ko koda ko ba a rasa shi ba koda yana da reto shi ba ta tasa ake yi ba Allah ta'ala ya raba mu da jahilci amin Da haka sai Allah ta'ala yake cewa akwai abin lura amma ba ga kowa ba li'ulil albabi ga mutanen da suke suna da hankali su suke gane cewa fa lallai wani abu zai faru in dai wannan daren yana zuwa ya wuce wannan wunin yana zuwa ya ainihin wato wuce in dai Allah subhanahu wata'ala Allah ka samu daga cikin ulil albabi da haka wani gurin Allah zai ce walakum fil qisasi hayatu a cikin qisasi wani in ya kashe wani a kamo shi a kashe akwai rayuwa a ciki ya ulil albabi ya kuma abuta hankali Allah ta'ala yake cewa wato la'allakum tattaquna dan ku kasance masu jin tsoron Allah shi yasa laraba suke cewa za a kashe ka shi yake hana ba za ka kamo wani ka kashe ba alqatlu al'amfalil qatli za a kashe ka shi zai sa ba za ka je ka kamo wani ka ainihin wato kashe ba Allah ta'ala ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira Allah shi yake ba da ainihin wato ilimi mai amfani ga wanda ya ga dama dukkan mutumin da Allah ya bashi ilimi mai amfani to ya bashi alheri mai yawa amma wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba mai tuna wannan sai mutumin da yake yana da hankali shi zai gane haka mun karanta muku a baya maganin al qurtubi da ya faɗa ƙarƙashin wannan ayar yace bai kamata ba ga duk mutumin da Allah ya bashi amanar littafinsa da sunnar annabinsa Allah ya faɗa abin da ya bashi yace masa khairan kasira bai kamata ba ka je ka kaskanta gaban mutumin da abin da ya bashi yace qul mata'ud duniya qalil abin da Allah ya bashi na duniya dan kadan ne shi yasa komai ana tsohon mai kaza ana tsohon ciyaman ko ba ai yau in za a ɗauko tan tebur wataƙila in aka kewaya da ita nan to tan tebur ba za ta ɗauke tsofaffin ciyamomi ba ana tsohon ɗan majalisa ko ba a ana yi ana tsohon gwamna ana tsohon mataimakin shugaban kasa ana tsohon shugaban kasa amma ba a tsohon mai karatu da ni yadda akwai karatun yanzu babu to kai da kake da abu na dindindin bai kamata ka je ka wulakanta gaban mutumin da yake abin da yake nashi ba dindindin ba ne na wucin gadi ne shi yasa mu da kuke gani mu ba wanda ya zabe mu Allah ne ya zabe mu ya ce mi wannan aikin ko ba shi bane ne ya zabe mu to yaushe za ka haɗa zaɓin da Allah ya yi da kuma zaɓin da mutane suka yi zai zama ɗaya ba zai zama ɗaya ba to saboda haka yadda wanda aka zaɓa yake ganin kujerarsa tana da ƙima da mutunci ya kamata ya kare ta to mu kuma da Allah ya zaɓo a mu ya fi cancanta mu zo mu kare kujerar nan kuwa mu ya fi cancanta mu ƙimanta ta mu mutunta ta shi yasa kowa yakan yi ritaya amma a aikin addini ba a ritaya sai an mutu ana yi kuma aikin addini ba fansho ba garatu ce sai dai kai ta har sai mutuwa ta zo wa abu da rabbaka hatta ya ake kan yaƙi saboda haka ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi dole sai sun zamanto suna da izzatun nafsi girman kai haramun amma kuma kar ka zo kawai saboda kana harkar addini ka saki kanka kowane banza ya zo ya taka ka kar ka yi haka dole ne sai an nuna wa mutane wannan qur'anin da sunna suna gaba da kowa kuma duk wani mutum da ya zo ya kokarin ya taka alkur'ani da sunnar annabi ka nuna masa bai isa ba kowa ya shi kuwa kowa ce ce ko ta haife shi Allah madaukakin sarki ya faɗa da yace huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum tigaa alfitnati wa ibtigaa tawil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ko na والراسخون في العلم na آمنا به كل من عند ربنا amma wa ma yadhakkaru illa ulul alba. babu wanda ke tuna wannan in ba ainihin wato ma abuta hankali ba Allah ya kuma cewa qul la yastawil khabisu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul khabis babu yadda za a hada abin da yake mai tsarki ne da abin da yake datti najasa koda ko abinda da yake dattin ya burge ka ya baka ainihin wato sha'awa na haka Allah ya ce fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankali lalle za ku samu babban rabo Allah ya kuma cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab cikin labaran da alqur'ani yake bayarwa a baka labarin wani a baka labarin wani Allah ya ce akwai abun lura amma ba ga kowa ba li ulil albab mutumin da yake da hankali idan ƙur'ani ya ba da labarin wani shi yake zauna ya ɗauki izina da ibra wanda ba shi da hankali wani in an ba da labarin kawai sai dai ya dariya ya daga kafarsa sama a tashi me ya amfana babu abin da ya amfana dan haka da yace afa manya alamu annama, unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa a'ama sai yace inna ma ulul albab ulul albab din nan sune ya faɗi siffar su alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquluna almisaq walladhina yasluna ma amara bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وألانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار Allah sai ce jannatu adnin yadkhuluna za su shiga aljanna saboda ulul albab Allah maɗaukacin sarki da ya gama a suratu Ibrahim ya faɗa abin da zai faru a alkiyama sai ya ce hadha balagul linnas wal yundaru wannan wa'azi ne wanda ya kai makura ga mutane kuma dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gargadi da shi sannan yake wali zakkara ulul albab dan ma'abuta hankali su ainihin wato yi tunani inji Allah madaukakin sarki na haka yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi wali yatazakkara ulul albab wannan littafin Allah ya saukar da shi ne dan ai dabbarin ayoyinsa dan masu hankali su yi tunani dangane da wannan littafin na Allah subhanahu wata'ala na haka Allah ya ce wa habna lahu wato maganar annabi ayuba kenan wa wahabna lahu mun bashi ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna sai ya ce wa zikira liqulil albab a cikin labarin annabi ayub akwai abun lura ga mutumin da yake yana da ainihin wato hankali na haka ya ce an huwa qanitun ana al yanzu mutumin da yake tashi ya tsaya ɓangaren dare ya bauta ma Allah sajidan yana mai sallah wa ƙa'iman, ya al-akhirah wa yarju rahmat rabbi yana ainihin wato dun tsoron abin da zai faru a lahira yana so ya samu rahamar ubangidinsa za su zamanto ɗaya da mutumin da kullum in ya kwata ya duk gabaci yadda kasan ashabul kafi wa raƙimi ai ba za su zama ɗaya ba Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama ɗaya da alaramma da yake jan ayoyin nan da wanda zai zo ya ce duk qur'ani izu 80 za su zama ɗaya eh, aka ce ranka ya ba fa izu 80 bane yace to kuma da izu nawa ne yace ya rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa duk qur'ani izu 80 ba inda aka ce ka azaɓi wanda ba musulmi ba aka ce a ranka ya dade ba izu 80 bane izu 60 ne yace to koma ne izu nawa ne wal hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama daya ba za su zama daya ba da wanda yake zuwa ya zauna a benci a makaranta ya koyo karatu da wanda tun da yake bai taba zama benci ba sai na mai shayin unguwarsu za su zama daya sai Allah madaukakin sarki ya ce amma inna ma yatadhakkaru ulul alba mai hankali ne kadai yake gane cewa da wanda ya karatu da wanda karatu ba za su zama ɗaya ba Allah ta'ala yake cewa fa bashir ibad ayi mabayina bishara sune wa'inda alladhina yastami'una alqawla wa'inda in sun saurari magana fa yattabi'una ahsana sai ya ce ula'ika alladhina hadahumullahu wa ula'ika hum ulul albab sune wa'inda Allah madaukakin sarki ya shiryar da su kuma su ne ma abuta hankali Allah ka samu daga cikin ulil albabi din nan Allah ta'ala yake cewa ka ayyin min qaryatin so da yawa aka samu mutanen wani gari atat wanda suka yi tauran kai an amr rabbiha akan umarnin da ubangiji ya ba su, aka turo dan sako aka ce su yi kaza suka ce ba za su yi ba aka ce su bari suka ce ba za su bari ba Allah ya ce fa hasabana ha hisabin shadida mu kuma sai muka yi musu hisabi mai tsanani wa ha azaban nukura muka yi musu azaba azaba a bar kyama in ji Allah Allah yake fazaqat wa bala amriha wa kana aqibatu amriha khusra ta kankani karshen musibar abin da ta aikata daga karshe sai tabewa ne ya zama karshen ta sai ya ce a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya musu tattalin azaba mai tsanani sai ya ce fattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankali wanda suka yi imani saboda qad anzalallahu ilaikum zikra an saukan muku da zikir zikir din nan Allah sai yake rasulan yatlu alaikum ayatin lahi ga dan sako nan zo yana karanta muku ayoyin Allah subhanahu wataala to nan da yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab in mutum bai daga cikin irin waɗannan ƙulil albabin da aka faɗa ba abin da zai amfana wajen kallon sama da ƙasa da kuma ruwan dare da rana shi yasa Allah suratu Yusuf ya faɗa ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi so nawa Allah ya ajiye aya a sama ko ƙasa amma ya murruna alaiha mutane sukan zo su wuce ta kan abun amma wahum an wahum an hamu uridu sukan ma kawai da kai ba ma sa lura da cewa wannan wata aya ce da ya kamata a zo a yi dafifi a kalle ta yanzu idan da za a ce an yi wani abu na ci gaba yanzu bature in yi wani abu haka za ka ga mutane an yi dafifi ana kallo abu ya zo sabu wani technology wanda ba a saba ganin shi ba za ka ga an tare an yi dafifi ana kallon abun mamaki la'ila zo ka ga abin da yake faruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma Allah sai da ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun yace ma sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum annahu alhaq sai mun nuna muku ayoyin mu a kasa ƙasa da kuma kankin kanku har sai ya bayyana cewa babu wani abun bota da gaskiya in ba Allah subhanahu wata'ala ba abubuwan da Allah ya ajiye na ban mamaki suna da yawa wanda ya kamata a yi wa'azi a yi izina a yi ibara da su amma ina mutane ba sa yi saboda an saba ganin su an saba mu'amala da su an saba kada an saba kada. Allah ta'ala ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya shirye da mu hadisi ya tabbata wato daga Abdurrahman bin Juhairata yuhaddisu an abihi an ibn Mas'ud annahu kana yaqulu idza qa'ada Abdullahi dan Mas'ud ya kasance idan ya zauna yana cewa innakum ku dinnan fi mamardil layli wan nahar kullun kuna cikin yanayin da dare yana shudewa wuni yana shudewa sannan fi ajalin muntaƙisa kuma kuna cikin ajali da yake toyewa kullum wa amalin mahfuza bayan ga dare da wuni na wucewa ga ajali kullum tawewa yake sannan aikin da kuke ana kiyaye shi sai ya ce wal mautu ta'ati bagtatan sannan kuma mutuwa za ta zo ma mutum on expect bai tsammanin za ta zo ba sai ta zo sai ya ce fa manzara a duk mutumin da ya shuka alheri a lokacin da dare ko wuni ke wucewa sai ce ku an yi hasu da ragbatan saura iris ya girbi abin da ya shuka kuma yana kwaɗayin abin da ya shuka amma wa mansara a sharran fa ku an yi hasu da nadamatan wanda ya shuka sharri ya yi kusa ya girbe abin da ya shuka kuma sai ya girbe shi yana nadama sai ya ce wa zari zari'in mislul ladhi zara'a kuma kowane abu da aka shuka wato kowane abu da aka shuka yana da kwatankwacin ainihin wato kowane wato mai shuka yana da kwatankwacin abin da ya shuka layis bi bati'un bi hazihi. mutumin da ya yi jinkiri wajen neman abu abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta na rabansa ne ba zai sa a ce to jinkirin da ya ba an fasa ba za a bashi ba sannan wala yudraku harisu malam malam malam yuqaddar lahu mutumin da yake da tsabaragen kwaɗayi to bai isa ba kuma ya samu abin da ba a ƙaddara masa a duniyan nan ba don ka misali ka tashi baka zama dan gaba-gaba wajen neman duniya Allah ba zai ce ya rubuta wani abu zai baka ba yanzu an fasa baka kuma dan ka tashi ka saki addini kana neman duniya anyhow ta kowane hali kana kwaɗayinta ba zai sa Allah ya ce to tunda shi wannan bai so ba bai damu da ita ba to kai an fasa baka yanzu wannan za a ba ba zai yi ba baka isa a ka samu abin da ba a kaddara maka ba sai yace man utiya khairan wanda aka bashi alheri fallahu a'tahu Allah ne ya bashi wa man utiya sharran wanda aka tsare shi daga sharri fallahu qahu Allah ne ya tsare shi Allah ka tsare mu daga sharri sai yace muttaquna sadatu masu tsoron Allah sune shugabanni ba a zama babba sai da tsoron Allah shi yasa na faɗa muku na ce akwai wanda zaka ganshi babba ne a duniya yanzu inda zai zo nan gurin sai an babbanke mutane a gafara ga babba ya zo amma wallahi sai an je lahira kaga babba ne a wuta da haka matsalar shine waye ya ji tsoron Allah a duniya sannan yace wal fuqaha uqadatu wanda suka fahimci addini sune ainihin wato jagorori wa majalisuhum ziyadatu kuma zama da su kullum yana sa mutum ya samu ƙarin alheri jabar bin sulaiman ya ce nadi wato ibrahim bin isa al-yushkuri yana cewa idan aka ce masa kaifa asbata ya kawaye gari ƙala sai ya ce asbatu fi ajalin manƙus na waye gari kullum ajali na tauyewa yake sannan wa amalin ga kuma aiki na kiyaye shi ake wal tufi fi riqabina ga kuma mutuwa a wuyanmu sannan wal qiyamatu min wara'ina ga kuma al na bayan mu tana jira mu yace wala dalil ma yaf'alu Allahu azza wa jalla bina kuma mu sanya Allah zai yi da mu sai dai idan an tafi gaban sa amru bin zar yake cewa idan an ce ma rabi bin khaisama kaifa asbata ya aba yazid qala sai yace asbahana du'afa mun waye gari muna da rauni wa muznibina sannan masu zunubi sai yace na akula arzaqana kullun arzikin mu muke ci shi yasa muka ce muku da arrizqu da al'ajalu haka suke tafiya sai arzikin dan adam ya kare sannan al'ajalu yayi mi ya kare duk abin da Allah ya kaddara naka ne ba za ka bar duniyar nan ba sai ka ci ka cinye za ka bar cikin ta sai yake cewa wannan taziru ajalana kuma muna jiran ajali ne yanzu duk wanda ka ganshi a nan cikin wala ba wanda ba ajali yake zuwa ba yake jira ba shi yasa yanzu in ajalin zai tafi shikenan bas magana ta yi ta ƙare gobe jibi gata ajalin yana cika an yi mai an riga an gama yahaya bin mu'az yake cewa a duniya daru ashgali duniya gida ne na shagalce-shagalce wal akhiratu daru ahwalin lahira kuma gida ne na tsorace-tsorace wala yazalul abdu bainal ashgali wal ahwali bawa ba zai gushe ba tsakanin al ashgal da kuma al ahwal hatta yastaqirra bihi al qararu har sai matabbata ya tabbatar da shi in ma ko dai mutum ya koma aljanna wa in ma nari ko kuma ya koma wuta amma ɗayan bi sai ya faru shi yasa a lahira babu wanda zaka ganshi wai dan iskar lahira ne bai san inda zai je ba a'a fariqun fil jannati ne wa fariqun ko dai kaga mutum a hanya za shi wuta ko kaga mutum a hanya za ta zai tafi aljanna amma ba wanda za a tashi alkiyama wai yana yawo a lahira wai bai san inda za shi ba a ina ba zai yi ba a nan duniya ne ne za ka ɓace hanya ta ɓace ma sai an maka jagora ka rasa sanin inda za ka bi imamu ahmad yake faɗa yake cewa ƙamat ummu salih mai ishiri na sana mahaifiyar salih matar shi ta zauna da shi shekara ashirin ya ce fa maktalafat ko fa maktalaftu ana wahiya fi kalimatin wahida ya ce ni da ita tun da muke a shekara ashirin ba mu taɓa saɓani ba wa'annan su ne matan magabata ula'ika a ba'i shi yasa muka ce yaran da suke tasowa yanzu idan ana so aure ya daina mutuwa to a alaƙanta su koyi soyayya da rayuwar magabata amma wallahi muddin za su ci gaba da koyon soyayya a fina-finan hausa da littattafan soyayya aure ko ya dinga mutuwa kenan a to ba faƙi da shi ila yau ba ai wanda ba shi da abu ba sai bayar da shi ba da suke yin fim din ake cewa faɗa kasuwa ake yi wai faɗakaswa ake faɗakaswa ake <laughs> da ake faɗakaswa <laughs> kaji kalimatu haƙin yuradu bi halbaɗin wai faɗakaswa ake don Allah wacce ba ta yi auren ba ma ta iya zaman auren wai yanzu ita ce ta zo za ta koyawa wacce za ta zauna zaman aure a ina zai yi shi yasa idan ka gansu da hijabi a fim to an yi mutuwa ne eh Ka ga mutum da da tarbi yana itace ta da itace abin an yi mutuwa amma in ba mutuwa aka yi wallahi ba za ka gansu da hijabi ba ko abin wai fada kasuwa suke to shi yasa ake ta samun matsaloli yanzu a zamantakewa na aure shi yasa dukkan wanda ya koyo soyayya daga gidan annabi to ya riga ya gama more mai yadda ake soyayya duk wayannan gayen da kake ganin su ana tsalle-tsalle mutum ya ɗauko wanka yana yomin ba abin da suka sani wala ba su iya komai ba wallahi ku zo mu koya muku yadda ake Yawwa ku zo mu koya muku yadda ake wannan shine in ka koma duk za ka ga yadda ake a gidan annabi yanzu ba a littattafan fiƙo ba da yawa malamin islamiyya haka ake yi a zo a fassara ma yara wal da sumbanta shi malamin bai san sumbanta ba sun wa ɗaliban ba su sani ba haka za a tashi a karatun a'a a fassara ma ɗalibai da yaren da za su gane akara kallahu me sumbantan nan shine kis idan za ka fito daga gida matar matarka taimaka ya zama to shine karshen abin da za a rabu kana shigowa gida kuma ta rungume ka da yawa daga cikin mata sai su ce ba za su iya ba wai bai kamata ba amma kuma fa ba za su iya wannan a tsakiyar gida ba a gaban mutane ba amma duk ranar da fada ya tashi a cikin gida za a shaƙe shaƙe kowa yana gani ba haka ake ba haka ake yi don haka an ka koma rayuwar annaba haka za ka gani in masallaci ma zai to sai an su mm, sannan a wannan saboda haka a koma a je a ainihin <laughs> saboda haka ba su abin nan su so ma ainihin wato mu da muke karanta mashi a ra'ul jahiliya littafin umarul kaisi littafin da dan iska bai sai ba, mu ko muna zuwa gaban malamin mu koya to saboda haka wannan ya kamata yanzu abin da ummu sulaim ta yi ba sai ka tara mata dubu bai na kafin ka samu mace ɗaya da za ta iya sau kana ganin yanzu an ci gaba ko to abin da ummu sulaim ta yi mahaifiyar anas lokacin da ɗan ta ya mutu ayyana sai ka tara mata dubu a wannan zamanin kafin ka samu mace da za ta iya wannan yake nuna cewa matan magabata ya cancanta a koma a koyo rayuwar aure daga gurinsu idan ana buƙatar aure lastin aure ainihin wato yi ainihin wato albarka wannan yana daga ciki Allah ya sa mu dace al-imam eh, al wato marwazi yace da khalti yawman ala ahmad na shiga wata rana wajen imam ahmad fa qultu nace masa kaifa asbahata ya kawaye gari kun san mun faɗa muku harkar ustazanci yanzu dole ka ta tashi daga analog ta koma digital yawa duk wata harka a ganka kana ustazu wannan ka yayi sufurin wani daga dada wani ya sayiri da kai to wannan zamanin an riga an girme shi an wuce shi ko kuwa yawa idan kana da mota da yan kudadenka inda ake dan shashakata kai ma ka dibi matanka ka je a dan shashakata dan wani mutum fasiki ne ya zo da fasika yana shashakata kai sai ka zo da matarka da iyalinka a dan ɗaya domin a ciki saboda haka haka ya kamata ya zama amma ba ya zama tuba duk harka ta rayuwa ta ci gaba ana ganin kawai inda kana da alaka da addini to kai bai kamata a ganka a ciki ba kai kamata ya kullum banda inna alhamdulillah ina hamadu wa nasta'inuhu ba abin da ya kamata a ce kana wannan bai kamata ba wannan yasa idan mutum ya tafi neman aure wani gurin wata yarinya sai kaga ta tsorata saboda ita abin da take dauka fa kullum fa in dai ta riga ta zo to banda awwal ma yajibu alal mukallafi ba abin da za a dinga kaga ai ba zai yi ba to saboda haka dole ne sai an ci gaba da gyaggyara abubuwa da ainihin wato gyatta ainihin wato abubuwa kuma Allah da za a dinga samun lokaci bayan lokaci ana bayani dangane da irin waɗannan ainihin wato al'amura din Allah ya sa mu dace saboda haka wata rana ma daga cikin majalisoshin da muke karatu kan kankat zami sai mun ɗauko littafin adabu zifaf na albani mun saka mun karantar da mutane yawa shi malam albani da ya kawo maganganun magabata da ke cikin wannan littafin ai sun fi mu san Allah da annabi amma akwai abin da yake na karatu ne haka dole za a fito ai bayani dan ba ku yi bayanin na gasken ba dole a daura mutane akan abin da yake na banna ne to saboda haka haka za a fito ai bayanin abin da yake na addini abin da yake na gaskiya hatta wajen kwanciya ai bayanin ga yadda ake duk musulunci ya tsara namu ne mutane suka ɗauke sai ake ganin ma kaman cewa yanzu ara muka ainihin wato bayan namu ne Allah ta'ala ya samu dace Imam al-Murwazi yace na shiga wajen Imam Ahmad qala ne sai masa wato qala sai yace fa qultu sai nace kaifa asbata ya kawaye gari qala sai yace kaifa asbaha man rabbuhu yutalibuhu bi ada'il fara ya mutumin da ya waye gari sa yana neman ya abin da ya wajabta masa na farilla ya halinsa zai zama sannan wa nabiyuhu yutalibuhu bi ada'is sunnah ga kuma annabinsa yana neman sai yayi abin da yake ya dora masa na sunnarsa sanan wal malakani talibanihi bi al amal ga mala'iku guda biyu kullun suna neman shi sai ya gyara aikin shi amma wa nafsuhu tutalibuhu bi hawaha ran shi kuma tana neman sai ya aikata aiki mara kyau sanan wa iblis yutalibuhu bil fasha iblis kuma yana neman ya jefa shi cikin alfasha wa malakul maut yutalibuhu bi qabdi ruhi ga kuma mala'ikan mutuwa yana neman shi ya karɓi ransa ga kuma iyalansa suna neman ya ciyar da su nana aisha Allah ya ƙara mata yadda annaha qalat lamma nazalat hadhihi al-ayatu yayin da wannan aya ta sauka alan nabi sallallahu alaihi wa sallama akan annabi wannan aya ta inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari tace qama yusalli annabi ya miƙe yana sallafa atahu bilalin yu'addinuhu bis Salah. bilal yadu yana sanar da annabi cewa ya kira sallah lokacin sallah yayi fara'ahu yabki sai annabi sai bilal ya ga manzon Allah yana kuka fa qala ya rasulullahi yace ya rasulullahi atabaki wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara ya zaka dinga kuka bayan Allah ya gafarta maka abin da ya wuce na zunubinka da abin da zai zo nan gaba fa qala sai manzon Allah ya ce masa ya bilal afala akunu abdan shakura inda ba zan saman ci bawa na Allah mai godiya ba ya ce wa laƙada an sallallahu alayyar lailata Allah ya saukar da wata aya a kaina shekaranta inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari thumma qala sannan sai manzon Allah ya ce wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha bani ya tabbata ga mutumin da ya karanta wannan ayar bai tsaya yayi tafakkuri yayi tintintini dangane da wannan ayar ba to lalle idan an karanta wannan ayar ya kamata a tsaya a yi tintintini da tunani shi yasa ga da aka zo aka karanta bai mata karatun gudu ba a wuce dan ya kamata a tsaya a yi tintintini Allah ka samu daga cikin masu tunani din Imam al-Qurtubi yake cewa qala ulama malamai sun ce yustahabbu liman wato an mustahabbi ne ga mutumin da idan ya farka daga bacci an yamsaha ala wajhihi wato ya karanta wa'annan ayoyin ya shafi fuskarsa wa yastaftiha qiyamahu bi qira'ati hadhihi al-ashr al-aya sanan ya bude wato tsayuwar daren da zai na sallah da karanta wa'annan ayoyin guda goma yace iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da manzan Allah aya ta gaba sai yace me الذين يذكرون na siffa wa'annan ulil albaqin kamar yadda can a suratul ra'adi ya faɗi wasu cikofin yace alladhina yadhkuruna allaha qiyaman sune wa'anda suke ammatan Allah a tsaye sannan waqudan kuma suke ammatan Allah a zaune wa ala junubihim sannan suke ammatan Allah akan sasanninsu sannan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi kuma suna yin tunani dangane da halittar da Allah ya ajiye a sama da ƙasa sannan rabbana suna faɗan cewa ya ubangijinmu ma khalaqta hada batilan baka halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa da sama da ƙasan dambanna ba subhanaka Allah tsarki ya tabbata gare ka faqina azaban nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka nesanta mu daga azabar wuta Allah ya sa in an je lahira ko mu tsinta ma kada mu je wannan aya Allah madaukakin sarki da ya ce ne yace allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wasu daga cikin malamai suka ce allazina dinnan ko dai ya zamanto ismu mawsulin ne mabniun ala al fi mahalli jarrin na'ad na ainihin wato li'ulil albab Alalbab ɗin sai ya zamanto wa huwa man'ud ismu mawsulin ɗin sai ya zamanto mabniun ala al ne fi mahalli jarrin na'ad na ainihin wato ulul albab ko kuma ya zamanto alladhina ismu mawsulin ne wato mabniun al-fati wato khabaruhu mahzufun taqdiruhu ko wato wato sai ya zamanto humul ladina sune wa'annan da wato ko kuma ya zamanto alladhina wato mansubun ni al-madhi kamar yadda akwai mansubun al-zam kamar yadda Allah madaukakin sarki yace la illam yantahil munafiquna والذين في قلوبهم مرض wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sai ce mal'uni na aina masu ƙifu uku zuwa ƙuttilo ta ƙatila don haka da ya ce mal'uni na wannan mansubin ne alazzam Allah ya yi masa ainihin wato nasaba a kan zargi ne don haka taƙadirinsa shi ne a wato almal'uni na ina zargin ainihin wato mutanen da suke tsinannu ne sannan akan yi nasaba alal madahi kaman fadin Allah madaukakin sarki da ya faɗi cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was sa'ilina wa fi ar wa aqama salata wa zakata walmufuna bi ahadihim idza ahadu sai ce wasabirina na haka wasabirina suka ce mansubun ne alal madihi taqdiruhu shine amdahu sabirina ina yaban masu hakuri na haka a nan gurin kenan wato mansubun ne alal madihi zai zamanto alladina kenan ina yaban waɗannan mutanen suwaye su ne waɗanda yadhkuruna Allah qiyaman wanda suke ainihin wato ambatan Allah a tsaye sai aka faɗa ainihin wato hal ɗin da suke ambatan Allah maɗaukakin sarki wa kuma ainihin wato ku'udan sannan a zaune wa ala junubihim da kuma sasanninsu malamai suka ce wannan ya zukuruna Allah kiyaman suna ambatan Allah a tsaye na farko shine annahu azzikru fis salati wato zikirin da suke a cikin sallah yusalli qa'iman mutum ko dai ya salla a tsaye fa in yastati idan ba zai iya yin sallah a tsaye ba to fa qa'idan sai sallah a zaune fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa ala jam sai ainihin wato akan sasanninsa kuma kun san akwai lokacin da mara lafiya yakan samu hali akan wannan idan ba zai iya yin sallah a tsaye ba sai ya yi me a zaune in ba zai iya a zaune ba sai ya yi me a kwance wannan ita ce fassarar abdullahi dan mas'ud babban malamin katafarin qur'anin nan da kuma ɗalibinsa Ibnu abbasin da kuma al'imamu qatada suka fassara cewa ya zukuruna allaha ƙiyaman shine sallar da mutum yake idan yana lafiya lau ya a tsaye idan ba shi da lafiya ba zai iya a tsaye ba ya yi ami a zaune idan yana zaune ba zai iya yin sallah ba sai ya sallar a kwanci wannan shine ya zukuruna allaha ƙiyaman wa ƙu'udan wa ala suna ambatan allah a tsaye da kuma ainihin wato sasanninsu da kuma ainihin wato a zaune magana ta biyu shine annahu adh-dhikru fi salati wa ghayriha shine zikirin Allah a cikin sallah da wajen sallah wa huwa qawlu ta'ifatun min al-mufassirin ita ce magana da yawa daga cikin malaman tafsiri akwai wanda suka fassara alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan shine al-khawf suna jin tsoron Allah a tsaye sannan suna jin tsoron Allah a zaune kuma suna jin tsoron Allah a dukkan sasannin da suka ainihin wato zauna wannan na ka sai zamantu ya kafu lallaha kiyaman fi tasarrufihim suna jin tsoron Allah a dukkan harakatu din da suke yi a tsaye suna jin tsoron Allah idan sun zauna suna jin wa suna jin tsoron Allah sannan idan sun shingida suna jin wa suna jin tsoron Allah shine yazkuruna Allah kiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wasu malamai suka faɗi cewa yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wato shine az dhikrul mutlaq zikiri saki ba kaidi ya tabbata daga abdullahi dan abbas yace bittu inna khalati maimun na kwana a wajen yar uwar mahaifiyata ita ce maimun sai ya ambaci hadisi a ciki yake cewa qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya farka daga bacci waje alayyam an wajehi annabi ya dinga share bacci daga fuskarsa yana karanta inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li albab Da haka imamu muslim da wasu daga cikin malaman hadisi suka ruwaito cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkurullaha ala kulli ahyani dukkan halin da manzon Allah yake yana ambatan Allah subhanahu wataala shine ku'udan wato qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sannan wato wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai suka ce lam yakun hadizuhu an qira'atil qur'ani shay'un laysa aljanabatu babu wani abu da yake ainihin wato kange manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga karatun alqur'ani in ba ainihin wato janaba ba wannan sai ya nuna cewa manzon Allah yana zikiri a kowane ainihin wato yanayi to yake wannan zikirin da ake magana ya kamata a tsaya in bayani a kanta domin akwai zikiri na sunna akwai zikiri na bid'a su ahalin sunna zikirin bid'a ne ba su yadda da shi ba amma ya za ka yi ka ce ba ka yadda da zikirin da ya zo daga annabi ba rikicinmu da mutanen nan kullum fa cewa muka yi abin da ya zo daga wajen wani annabi in dai na addini ne ba mu yadda da shi ba domin mu mun fahimci la ilaha illallah muhammadun rasulullah shine ma'anar ɗan sako ne daga gurin Allah ba wani wanda zai zo da wani abu ya ce abauta ma Allah da wannan abun matukar abin ba ta hannun manzan Allah ya zo ba kowaye kuwa babu istisna'i ba za mu sallama masa ba kuma ba za a bi shi ba to su yan bid'a sai suka kawo zikirori kuma gobe ya kamata mu buga misali da wasu zikirorin da na littafi da kuma ma wanda ake kallo yanzu na gani ka ga mutum da babbar rigarsa da rawani an zo an tare ana tashiwa yana girgizawa yana maziyawa kuma wai zikiri ake wallahi wani sai ka gan shi za ka ɗauka cewa in an jima za ka ce alaga ta malam shiga kai mana sallah wallahi ka ga ya shiga da'ira har wani bubuɗa yake wallahi <laughs> har wani bubuɗa yake wai zikiri yake wai annabi ya ce wai kai zikiri har sai an kira ka an ce maka mahaukaci to inda gaske ne su manya-manyan kitika kitikan akabiran mujrimi haɗin me yasa ba sa fitowa su ai da su ai kullun ya ibadiyal ladina amanin kake gani ana yi da su ko kuwa su manya-manyan sai su fito sai a fara wato jijjigawa a dan maziya tukunna a dan a dan kai ruwa a dan rausiya a je a dawo da su amma ba ka ganin manyan na yi, sai dai kananan ke yi kuma wai an ce annabi ya ci waka ka Allah har sai an kira ka majnun an ce maka mawaka <clears throat> wannan hadisin ƙarya ne bai inganta ba bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba <clears throat> a cikin irin waɗannan azkar din ne ake ba mutane su je su haukace na yi sallah wani masallaci sai na ga wani yazo yana bin aljihun mutane sai ya leƙa idan ya leƙa sai ya dawo liman ya dago daga ruku ya ce sami Allahu liman hamdahu ana cewa rabbana wa laka alhamdu sai ne shi kuma ya ce Allah ya sauki sai da aka gama na ce to wannan lafiyar salo kuwa aka ce ai wani zikiri aka ji aka bashi yana so zai yi kuɗi saboda haka da ya sha da yanzu gidajensa Ahmadu Bello ba su da iyaka wai zikiri ne za a baka a ce maka to ka tsorata kuma za ka je cikin duhu ka dinga yi kana cikin zikirin za ga kan mutum ya faɗo kuma wai kakka tsorata <laughs> saboda haka wai da ka tsorata to shi kenan an samu matsala ka haukace kenan kana cikin sai cinya ya faɗo <laughs> kuma an ce ka tsorata <laughs> kuma a cikin duhu dan Allah wannan harkan akwai fa wannan a ciki ko babu da irin wannan hanyar mutum nawa aka ba irin wannan zikirin suka haukace shi zikiri na musulunci da Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah sai ya ce ala bi mutumin da yanzu idan ya tashi ya je zai kwanta in yayi zikirin da annabi ya ce ai lokacin da zai kwanta dan Allah yana samun natsuwa a bacci natsuwar da wanda bai wannan zikirin ba bai samu ko baya samu duk mutumin da idan zai kwanta yake zikirin da ya zo daga gurin annabi ya kwanta to za ka ga da izinin Allah mugun mafarki ma bai cika yi ba saboda ya bi karantawar manzan Allah kuma dama Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa wato laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir to dan haka mu ne muka yarda da zikiri na haƙiƙa kuma gobe zan zo nan da littafi kuma zan karanta muku wani abu kuma wannan littafin fa a mataki na ibtidaiya ne na firamare ake karantar da yara a makarantu da sunan zikiri da ka ji irin nau'in zikirin da mu ba mu yadda da shi ba gobe da izinin Allah za ka ji idan mun kawo irin wannan zikirin sai mu rabke shi mu ce ba mu yadda da shi ba zikirin da ya zo daga annabi muka yadda da shi idan mutum ya farka daga bacci yana farka ba akwai zikirin da ake ba idan ka cire kaya za ka sa ba akwai zikirin da ake ba in za ka shiga bayi ba akwai zikirin da ake ba mafi yawanci yanzu ɗaiɗai ahalin sunan da ba za ka same shi da hisunan musulun ba yanzu yadda aka ci gaba wayoyi ke ɗaukar littattafai yanzu duka waɗannan wayoyin da ke hannu babu wayar da babu hisunan musulun a ciki zikirin shiga gida fita daga gida hawa karfe sauka daga karfe shiga kasuwa fita kasuwa wai kuma kana wannan har yanzu wani yana yana kallon ka yana ce maka makiyin zikiri ne ba ka san zikiri ba baka yadda da zikiri ba har ma dan yaudara da ƙarya da damfara da cuwacuwa da fuwan nan wai har shugaban zakire na ƙasa ako. saboda haka nan gaba ma a hankali a hankali shugaban zakakure ma na ƙasa sai an samu da haka zai wuce zakire ya koma zakakure saboda haka Allah ta'ala ya shirye da mu idan Allah ya kai mu gobe za a ji abinda Qur'ani ya ambace shi a matsayin zikiri da falalar zikiri mun taba zuwa da nan alkalimu tayyib na ibnu al-qayyim sai da ya faɗi fa'ida sama da guda 100 dangane da zikiri to mu wannan zikirin tarkace na shirme shine ba mu yadda da shi ba kuma akan wannan ne kaje ka faɗa ma duk wanda zaka fada ba a yadda da shi ba kuma ba za mu ba wanda ya ga zai je ya rage nashi amma dai duk wanda ya abinda ba shi annabi Allah ya turo shi da shi ba aka je lahira billahi allazi la ilaha illa huwa ba za a biya shi ba kuma dan kwayan addini kenan Allah ya raba mu da sa addini saboda haka wannan shine zamu tsaya a nan magana ta ƙarshe jiya da ne magana maganan unity haltin nan ina ƙara tunatarwa ita ma gobe zan ƙara magana wannan makarantar ta in shi'a ce iyayen da suka sa 'ya'yansu idan ka tsallaka da gasa gurin sojojin nan inda yake opposite da ɗaya gidan man nan tana nan a wancan hannun naka in da ka fito daga rigasa suna sa baƙaƙen kaya black and white fari da baƙi wannan makarantar da ake tura yara da sunan za su je su koyi likitanci makarantar 'yan shi'a ce da haka wanda ba su sani ba ya sani in mutum ya yadda zai ɗauki ɗauyin shi ya kai makarantar da ake zagin abokan annaba da matan annabi to ya sani yana sane in an je lahira shi kuma Allah ya san matakin da zai ɗauka a kansa ya san wannan Allah ta'ala ya shirye da mu kuma jiya mun ƙaddamar da maganar abin da ya shafi taimakon naira dubu ɗaya da aka saba daga nan zuwa Ramadan kun ga yanzu yau 17 ga wata din da aka ƙara kwana goma rufe karatun nan za a yi kowa ya kama gaban sa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta eh sai maganar libaci libaci radio da kuma TV dan haka idan wasu karatun ya kubuce masa ba su saurara a DITB ba ɗaya zuwa biyu to su tara a libaci biyu zuwa uku ana sawa kuma da sam karatun da ake sawa a nan shi ake sawa a can assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh